ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما domin Allah ya saka wa masu gaskiya waɗanda suka cika alkawarin da suka ɗaukar wa Allah da gaskiyarsu da cika alkawarinsu. kuma ya azabtar da munafukai masu warware alkawuransu idan ya ga dama ta hanyar ya kashe su gabanin su tuba daga kafircinsu ko kuma ya datar da su su tuba hakika Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga zunubansa kuma mai yawan jin kai ne a gare shi